Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu duba yadda 'yan bindigan nan da suka sace mutane a cikin jirgin ƙasa da ya tashi daga Abuja zuwa Kaduna. Aka ce sun fara karɓar kuɗin fansa aka ce sun fara karɓar kuɗin fansa daga iyalan mutanen da suka sace ɗin. Mutum na farko da 'yan bindigan suka sako wanda aka ce 'yan bindigan sun karbi makudan kudade daga hannun iyalansa a matsayin kudin fansa. Jami'an tsaro a jihar Kaduna sun cafke wata mota makare da kudade da ita ma aka ce an tantance ta za ta kai 'yan bindigan ne a matsayin kudin fansa a cikin daji. A dai mahangar masana irin su Dr. Faruk Bibi Faruk na Jami'ar Abuja, duka wannan fa na nuna gazawa ne irin na gwamnati. Uh, hassan duk wanda yanzu zai ce maka maganin uh, wato tsaro ba ta karfin gwamnati ba a gaskiya yana dai kokari ne dai a faɗi maganar da za a ce ba a yi wa gwamnati wato cin kashi ba amma gaskiyan magana yadda abubuwa suke nuna wannan gwamnatin uh, ta kasa tafiyar da tsaro ta kasa kare jama'anta kuma ta gaza a wannan ta ma kasa dai gaba daya a yanzu a yanayin da muke ciki kama yadda abubuwa suke faruwa kama yadda ka faɗa na tara jirgin nan da 'yan ta'adda suka yi abin da yake nunawa da mutane su lallaba su nema abin da za su iya nema su je neman wato fansu 'yan uwansu shine mutane dai sun yadda cewa gwamnati wannan hurumin ba za ta iya ba ta yadda shi ta kasa duk abin da ake faɗa na barazana ne daga karshe watakila daga cikin gwamnatin ma za a yi maka raɗar kisun kisun ɗin cewa abin da ya fi maka alheri ka nemi kuɗi ka je ka kai wa annan mutanen su kuma mutanen yadda suke cin su ba babbaka shi ma zai tabbatar maka cewa gwamnati dai ta kasa ba za ta iya ba saboda abin da suka ga dama suke yi a lokacin da suka ga dama suke yi a yadda suka ga dama suke yi sura da mai sai dai watakila wata rana muna da rai da lafiya a yi bincike akan meye ya kawo wannan kasawa ta gwamnati a wannan lokaci wani tunani da ake yi kwanan nan wanda ni ma ina cikin tunanin shine ai watakila ma mu jami'an tsaronmu dama ba a taɓa yi musu horo na kai farmaki ba horon da ake musu shine na kara abin da yake nan da aka tabbatar na ƙasa ne sannan su tabbatar cewa wannan abin da suke karewa kuma suna iya cin zalin wato wanda suke ciki su tabbatar da an samu bukatar da ake nema a wurinsu wannan watakila shine tsarin da 'yan mulkin mallaka suka bari kuma watakila shine tsarin da har yanzu ake kai tunda ba za ka ga a tarihin ƙasa kama najeriya an taɓa zuwa an kai farmakin neman wani abu ba wato ƙarin ƙasa ko ƙarin arziki da irin wa'annan maganganu to a yau najeriya tana yanayin da farmaki za a iya wa 'yan ta'addan nan kuma farmakin ya gagara sai dai a jira su sai sun zo sun yi abin da suke so haka mutane sun tabbatar wa kansu gwanda su je su nemi mafaka a wurin 'yan ta'addan nan a baya dai gwamnonin jihohin borno da kaduna sun nemi da najeriya ta nemo sojojin haya don tunkarar wannan kalubale na tsaro. a kan wannan ga abin da Dr. Faruk Bibi Faruk ke cewa. To kuma an yi babban kuskure wanda shi ma yana cikin tunaninmu na wanda aka ake eh, wato horar da mutanenmu da suke shugabanci. kullum sun ta'allaka a kan cewa a je a siyo a waje a je a ɗauko a waje hanya wannan idan ana yi sai kaga bature a bakin titi ba wanda yadda da wani abu magani sai na bature duk abin da ka sani sai dai a je a siyo a wani wuri to tsaron ma ina ganin yanzu gwamnoni su yan rufa'i suna ganin da shi da zulum gwanda a je a siyo shi a waje watakila kowa bai amfana da shi ba su masu mulki da masu hannu da shuni za su iya amfani da shi tunda tsare dai talaka ina tabbatar maka cewa ba za a iya siyo wanda zai tsare talaka daga waje a bashi kuɗi ya wannan aikin ba masu yin wannan harka ta tsaro ta yaƙi da ake da suke yi a duniya da ake cewa masanari su sun wato yi fice ne a kan kare ko wasu abubuwa na ƙasa na gwamnati ko na masu kuɗi ko kuma rayuwar mutanen gwamnatin da masu kuɗi ba wa'anda suka yi fice akan su je su kai farmaki don su tsare ƙasa gaba ɗaya ba ne ba su da ƙarfin da za su tsare ƙasa gaba ɗaya idan kuma ka ba su dama su shiga sojanka su sa sojojin su yi wannan ayyukan to abin da yake nufi shine kai dama a tsarin ƙasarka ba ka da yanda za ka yi tsaro sai wani ya zo ya yi maka shugabannin sojojinka dama zaman banza suke suna shan farfesu ba su san ma gabansu su san bayansu Allah ya sauke saboda haka su wannan magana mata a kawo wasu magana ce mai ta da hankali ma a ce shugabanni suna ci a je turai a kawo wanda za su tsare ƙasa su ba za su iya ba. rahotanni dai na cewa 'yan ta'addan boko haram yanzu sun fara kawance da 'yan bindigar arewa maso yammacin najeriya To ko ina wannan ja'iba za ta kai Najeriya a halin yanzu? Su ansaru yanzu da Boko Haram da ragowan eh, ƙungiyoyi na eh, eh, ISIS da sauransu daga dukkan alamu sun samu karbuwa a wurin wa'annan wato 'yan ta'adda da suka da ba ruwansu da aƙida ba ruwansu da addini ba ruwansu da neman wata bukata da ta wuce cewa an matsa musu da cin zali sun ɗau makamai don su rama to yanzu kuma eh, bayanan da gwamnati ta rinka yi musamman lokacin da su gumi suka rinka shiga daji don su ji meye matsala ko su lallashe su gwamnati musamman ta yan rufayan ta fito ta ce ita halaka su ne kawai aikinta saboda sun koyi kuɗi da sarrafa kuɗi da samun kuɗi saboda haka komai aka yi da su ba za su iya ajiye makamai a zauna lafiya da su ba watakila akwai gaskiya a cikin wannan watakila babu amma tun da ra'ayin gwamnati ya zama haka to wannan ra'ayin kuma ya sa su kuma tunaninsu sai zama na to tsaya su haɗa kai da wa'anda za su iya ba su dama su ci gaba da abin da suke so kuma su iya ba su kariya kuma su koya musu ta'addar da tafi irin wacce suke yi to yanzu an riga an kai wurin saboda haka tsarkan tsaro ta fara gagar kundila ta fita daga yadda gwamnati ma za ta iya fahimtar me za ta yi tunda dai ga 'yan boko haram ba gama da su aka ba 'yan ansaru ba gama da su aka ba 'yan isis ba gama da su aka ba wa'annan sun fito 'yan ta'adda kawai da ba su da alaka da su sun kuma nuna haɗewa yanzu tunda an nemi kuɗi an nemi kuma a saki wasu kwamandoji kuma ni na tabbata aka duba wa annan kwamandojin ba za su rasa zama 'yan ko boko haram ko 'yan ansaru ko 'yan eh, wato isis ba to in kwa haɗin kan nan ya riga ya tabbata to sai dai mu yi ta addu'a kawai Allah ya tarwatsa wannan haɗin kan yadda rashin wannan haɗin kan ko kuma tarwatsa wannan haɗin kan ya sa boko haram ta samu matsala a arewa maso gabas to in ba wannan lokaci ya zo da wannan haɗin kan ya jawo wato matsala tsakaninsu ba sun yi maganin junansu to watakila sai dai kuma mu shiga wani yanayi na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Dr. Faruk Bibi Faruk. Kima masanin tsaro Farfesa Muhammad Tukur Baba ɗan iya mutum biyu. Na ganin akwai matakan da ya kamata ce gwamnati ta ɗauka. Ana iya kuma amfani da abin da ake kira Special Forces. wato za a ɗauki mutane ne jami'an tsaro da kuma a ba su horo na na musamman wadda zai kasance aikinsu shine su rinka kai farmaki ga waɗannan mutane in sun kama mutane suna garkuwa da su da sauransu duk inda suke duk manyan ƙasashen duniya na amfani da irin waɗannan ka tuna cewa kwanaki da aka kama wani ba amerika a nan tsakanin najeriya da jamhuriyar niger amerika ta turo irin waɗannan special forces ta zo ta kwato mutumin nan ta kashe mutane mutanen nan wasu suka gudu ya kamata zuwa yanzu a ce najeriya tana da wannan special forces da za a yi su duk irin da inda aka san mutanen nan na nan a kai su su dama abin da suke yi suna ne eh, suna aikin kota kwana ko yaushe suna cikin shiri dare da rana su je su fito da eh, su samu nasara bisa ga wani ɗan ta'adda ko wani maki da sauransu najeriya ba ta yi wannan ba shi wannan matsalan da muke da shi yanzu wani wani gagarumin matsala ne da ya kamata a ɗauki duk hanyoyi ba wata hanya guda da zai dakile shi sai an ɗauke shi kamar abin da nasara yake kira holistic kuma ya kasance ba wai ƙarfin soja ko ƙarfin jami'an tsaro kadai za a yi ba za a yi amfani da wasu hanyoyi ne da malaman addini da shugabanni yadda za su rinka nuna wa mutanen nan abin da suke yin nan bayi da wani alheri abin da suke yi nan yana tada wa jama'a hankali wato ta wajen wazi da jawo hankali da faɗakarwa na jin sai an haɗa su duka insha Allah. Masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. Solomon Abo shine wanda ya daidaita mana sauti. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka. Hassan mai na kai na ke sallama da ku, mu kasance lafiya.